bawa da larabawa tun da kin mai da ni wani sauna har kike gaya min cewa akwai wanda ke so to wallahi tallahi inda ina raye zan ga wannan dan iska wallahi ba sai ka bani mamaki yadda har Nafisa za ta taimaka ta ci mutuncin dan uwanta akan bare kai kuma yaya kana tsakanin su kana kallo wallahi ni ban ma san da wannan abun ba ke Nafisa ya ake wannan abin faru ni ba zarafin shi ne ci ba kawai ni na faɗa mishi abin da yake raina ne to ka ji ko yaya wani cin zarafi ne ya fi mutum ya tsaya a gaban kai ce baya son ka har da ikirarin bare yake so kaga tun muna raye kenan nafisa za ta warkatsa zumuncin da ke tsakaninmu don haka ya kamata lallai ya ka ɗauki mataki akan wannan abu ke nafisa magana ta gaskiya na gaji da irin wannan abubuwan akan ki kaɗai jiya ma fa mutum uku ne suka tare ni suka yi magana akan ki to abin da nake so da ke cikin mutanen da suke neman auren ki ki yi kokari ki fitan min da wanda zan aurar zan aura waki ina fatan kin fahimce ni ni salim nake so to abin da nake so da ke ki turo shi domin mu tattauna da shi idan har ya cancanci in ba shi ki zan aura miki daman ku yake jira shi ma zai turo manyan shi wato hajiya salamatu hakuri za ku yi ya shi aure da ke gani abu ne wanda ake gina shi akan harkar soyayya idan har ba a gina shi akan tubalin soyayya ba aka samu ɗaya ɓangaren da rashin amincewa to za a iya haifar da matsala ba ƙanƙanuwa ba musamman kuma idan ke kula da irin yanayin mu da muke ciki ya zama wajibi a wajenmu mu ga yadda za mu yi mu tabbatar da abin da zai zama mu ne silar zaman lafiya ba ta rautsewa al'umma ba kuma ni ba zan tauye kowa haƙƙinsa ba duk wanda take so zan aura mata shi a shi yasir ni ma mahaifinsa ne ubansa ne ni kuma wanda zai iya ɗaukar nauyin dukkanin wani abu na shi in ya taso abin da ke so ki turo min shi ya je duk wacce yake so zan tsaya masa akan wannan al'amari amma ba zan so a yi abin da za mu zumuncin mu ba. Wato ya yanzu abin har ya kai a Alan Salim wato Nafisa da Tamun bayanin yadda abubuwan naku suke shi yasa na ce mata idan ka zo ka zo ina son ganin ka kuma na ji daɗi matuƙa da gaske ina fatan za a yi haƙuri da juna idan ka koma gida sai ka sanar da su iyayen naka ina buƙatar ganin su domin mu san yadda za mu bullowa al'amuran ko na gode sosai abba allah ya saka da alkhairi a ah, nafisa shikenan buri ya cika an samu salim <laughs> ƙwararren da take washe baki ba kamar wata gona auduga ato sai a bar mu sarara da zance ba dare ba rara salim <laughs> allah ya muku albarka allah ya muku albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin rikitaccen al'amuri ne haka sai ka ce a mafarki a ce yarinya a sa ranar ɗaurin aurenta amma kafa ta shanye to wani al'amari ko akwai sa hannu a ciki ne a gaskiya ni ina zargin wannan al'amarin anya ba wani mugun abu aka yi wa nafisa ba ko don a hana ta zaman gidan aure shi dai zato zunufi ne ko da ya kasance gaskiya kuma babu wani abu da zai samu ɗan adam face sai da izinin mahalaccinsa don haka kamar yadda allah subhanahu wata'ala shi ke saukar da cuta shi ne kuma yake saukar da maganinta don haka yadda ya ɗora wa wannan yarinya ƙaddarar wannan rashin lafiya haka zai sauko da maganin da za ta samu insha Allah don haka ni kam na miƙa lamarina ga baki ɗaya zuwa ga mahalicina ka mahaliccinsu Allah kuma zai ba ta lafiya gaskiya ne abin da ka faɗa da shi to amma sababi abin duba ne ko sanadi abin kalla ne a rayuwa sai dai Allah ubangiji ba ta lafiya kawai amma magana aure mm, babu fasawa lokacin da muka saka za a yi auren nan to za a yi ba za a ɗaka ba in yaso idan tana sa sai mu ci gaba da neman magani alhaji a hakan insha Allah ai ba ciwo ne na garari wanda zai hana zaman aure ba shi yasa tun daga lokacin da abin da ya faru salim sai ya ɗauke kafa daga wurina idan na kira shi a waya baya ɗauka an yi maganin an yi maganin amma ba a samu nasara ba kwatsam sai ga salim ya aiko da saƙo cewa ya fasa aurena sakamakon jajircewar mahaifinku ya sa aka yi auren amma har yanzu bai ɗauke ni a matsayin matar shi ba hakika ya salim ya yi butulci kuma ya manta da Allah matuƙar bai gyara ba zai ga sakamakon abin da ya shuka ya haƙuri na fisa daina kuka insha Allah ba za a bar ki haka ba za a ci gaba da nema miki magani har Allah ya sa a dace insha Allah za ki dawo daidai yadda kike ya haƙuri ki daina kuka Na zo domin ga zamantakewar ku yadda take, sai na ga wani mummunan abu. wanda ni ba zan yadda da shi ba wannan ramar da nafisa take me kake yi mata take rama haka kamar ana yankan naman jikinta ana dafa miya a cikin gidanka in gidanku ba magana nake yi maka ba babu wani abu ba me kake yi mata har ta kare haka kamar kuɗin guziri haka muka ka maka ita wato ka yi amfani da wannan dama kana azabtar da ita saboda ba ka san zama da ita ko ce maka ta yi na yi mata wani abu ne dan ubanka kai ne za ka buɗe baki ka koya mata yadda za ta faɗi kana tsananta mata kana munana mata duk wani mai hankali idan ya dubi na fisa ya san na ciki ku kwanciyar hankali take abu ba abin da kake tunani ba ne salim yana min duk wani abu na kyautatawa amma na yi zazzaɓi ne shine ya ramar da ni yata kada ki min ƙarya don ban san ki da yin ƙarya ba ni zan tsaya tsayin da kan jajirce sai na kalmar ta baki ka gafarce ni abba gaskiya ta na faɗa maka shi Allah ya miki albarka kai kuma ka riƙe adalci wallahi idan ka yi zalunci Allah ba zai baka sannan kuma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ba wanda zai wulakanta mace sai wulakanta ci a cikin ɗaya nassin hadisin yana cewa babu wanda ya fi wani a wajen Allah sai mutumin da yake kyautata wa iyalinsa ma'ana sai wanda yake kyautata matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni na fi ku a wajen Allah domin na fi ku kyautata wa matata ma'ana na fi ku kyautata iyali in ka saurari wannan abin da na gaya maka za ka amfana amma in ba ka yi aiki da shi ba to ka buɗe wa bala'i kofa da shigo cikin gidanka ni zan kicino da rannan ya fari sannan haƙurin kiɗin nan mafitar kike nan nasarar kina nan Eh, dukkanin abin da ke faruwa jarabar kike nan Gudewa wanda ya kaddaro hakan yana nan. Mai ji da gani ne Allah Allah muke nan Jure jarrabawarsa na san sakamakon kina nan gurguwa. ka fuskarin mahaifinka fiye da Allah da ya halicce ka kana kiyaye haƙƙin mahaifanka amma baka kiyaye haƙƙin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗora maka to ka sani ka yi tuya ne amma ka manta da albasa to idan ka manta bari in tuna maka kana tafiya ne a makance sannan kuma a kurmanci haka ne amma idan kina so kin san me kamata to wasa nake jiyo in ga fuskarki awa ko ke fa kin san Allah idan habban aure ki ba ba na jin zan iya samun natsuwa zuciyata ba ta iya samun walwala kaka damu ya damuwa dai kawai ka yi ga dari ga kyau tun lokacin da ta ka doso ni hasken ke kashe min ido kai wace iriyar godiya zan yi wa Allah domin ni kam ya gama yi bayan. kai salim bakin bakinka baya gajiya da yabona ne da ko zanta ne amma ai duk walwali na ban kai zinari ba ko hatta kuɗi da taga ina nema ina neman su ne saboda ki ba sai na fassara miki ba kin san irin san da nake miki na daɗe ban gama ce mai kyau da tsari wanda ya daidai da rayuwata ba sai ki Akwai koda yaushe idan kana fasa min kai maimakon in ji zafi daɗi nake ji sai kaina ya ƙara girma sai dai kuma ina shiga fargaba wani irin fargaba kuma na fisa. idan kana yaba kyawuna da halittata sai jikina ya sanyi domin na sani akwai lokacin da kyawu ke gushewa yayin da tsufa ko kuma larura ko kuma wata tawaya ta samu mutum idan haka ta faru da ni kada na yi maka muni a idanka ko kuma ka tsane ni bisa ba na son irin maganan nan wai me yasa sai muna cikin maganar arziki sai ki kawo mana wannan wannan ba magana ba ce mai kyau ba na son irin wannan fatar kin ji ina son ka da yawa salim ba na fatan sanadin da zai raba ni da kai ni da abin da na sani shi ne san da nake miki ya wuce iyaka kuma mai raba ni da ke sai dai Allah na baka amana kaina da rayuwata ka rike min alkawari ba zan taɓa gudun ba ko me ka zama a rayuwata ni ma haka batata Allah ya cika mana burinmu duk ka manta da wa'annan alƙawarkan ko idan ka ya rufe saboda wannan ƙaddarar da ta faɗa mu salim ka ji tsoron allah ka tuna da soyayyar da muka yi salim ya kamata ka ji tsoron allah ka gyara mu'amalarka da mutane tun kafin lokaci ya ƙure maka ka tuna tsohon alkawarin da kamun a soyayyar mu ashe ba gurmanta kaɗai yake da ki ba har da daƙiƙanci da rashin fahimta wai sai yaushe za ki fahimci cewa na so ki ne da tunanin san zai iya amfana ta a gaba sai yaushe za ki gane cewa na so ki ne da tunanin idan na aure ki zan mori soyar da ne miki wani alfahari zan yi da aurenki me yake tunanin zan je in faɗa wa abokaina in nuna na yi alfaharin samun mace bayan kowa ya san cewa wacce muke tarayya da ita gurguwa ce to ina so ki sani kamar yadda kika kunsa min bakin ciki a rayuwata haka ke ma zan ci gaba da dora miki bakin ciki har illa masha hmm, a kwana a tashi a zalimi yana da ƙarshe sarkin ya hana zalunci a koda yaushe a kwana a tashi karya ai sai ta disashe Rike ki rikice riba ke bara hasashe ke dai kula da mijin ke dukkanin haƙin ki sauke gurguwa gurguwa gurguwa gurguwa ya zo na rashin mutunci da wulakanci irin da salim har ya kai ya nuna mana iyakar yanzu Salim har ya kai matsayin da zai nuna mu ba iyayensa ba abin da ya ɗauka wayewarsa ta kai ya yaye kansa ya haifi kansa a cikin daji shi kadai haka ya ɗauka don wani rashin mutunci da iya iskanci ya ɗauki matarsa a cikin matarsa wacce ifa so ya fitar ita waje ba tare da sani na ba yanzu yaran na da ko riko aka mani shi ba haifarsa ne ba ya ci a ce min wannan rashin mutuncin ko da na fuskanci duk abin da Salim zai a cikin gidan nan daurin gindin ke samu amma wallahi tallahi da kake hashi na fi karfin ku kuma zan yi maganin ku gaskiya ban san da wannan al'amarin nashi ba gaskiya ni ba ruwana yawa sanda zai kama hanya ya tafi bai yi shawara da ni barantana a ce ni na ziga shi ya gudu yawa zance na gaskiya ma yaran zamanin nan an musu auren soyayya ma wacce Allah ya cika barantana an musu auren kiyayya wannan magana da ke akwai lauje cikin naɗi kin fiye ƙananan manomi za ki sake bakanta min zuciya ta kenan shi ya yi min kike zo ki sake bakanta min zuciya ta ki riƙa mun wannan magana kina ce auren dole a kai masa ka yi haƙuri abba ka cire damuwar salim daga cikin ranka kowa ya da kyau zai ga da kyau mu dai kawai yanzu abin da za mu yi fuskanci neman maganin nafisa neman lafiyar nafisa saboda tunda ana sa ran cewa za ta samu sauƙi saboda ni yanzu akwai shawarar da na zo da ita akwai wani shahararren malami a gombe mahaifin ƙawata ne asma'u wadda muka yi karatu tare da ita saboda yana da sani sosai to shi ne nake ganin gwara mu je mu same shi ko Allah zai sa a dace tunda ya san abubuwa sosai ina da yakini cewa insha Allah in dai har mun je Nafisa za ta samu lafiya za ta dawo yadda take hakika ya kin zo da shawarar da ya kamata a saurara da cewa dai mun iya bakin kokarin mun yi maganin da mun yi maganin da amma allah ubangiji shi sako da cuta kuma shi ne zai bada maganinta kuma babu cutar da ba ta da magani zan je in samu iyayen mafi su shawarta da su idan sun amince a kai su can wajen mai wannan maganin sai a kai in ma kuma zai iya yiwa ba sai mun je ba da ita mu za mu karɓi maganin mu kawo mata duk sai a yi haka. Thank eh, you. duk da cewa haƙƙinmu ne domin mu ne muke auren yarka to amma saboda girma da mutunci sai muka ga cewa ya dace mu zo mu sanar da kai irin halin da ake ciki wani mai magani ne a gombe aka ba da labarin maganinsa mujarrabin ne idan an jarraba Allah Ubangiji yana sawa a dace to shi ne muka zo muka maka shawara ko mu nemi izininka za mu ɗauke ta mu kai ta gumban nan watakila Allah isa mu samu maganinsa ya dace da irin ciwon da yake damunta to ai alhaji duk da dai girma da mutuntaka ita ta jawo a ga ya kamata a zo a gaya mani amma ina ganin cewar da mu da ku duk mun zama ɗaya yau ko kai ne baka nan ni mai yi wa salim duk abin da ya dace ya yi ne da ka sani ma da ba a zo an gaya min ba da sai dai ko bayan in kun dawo a gaya min to amma tun da an zo an faɗa alhamdulillah ina muku fatan alkhairi ba mu da wani buri wanda ya wuce mu ga yarinyar nan ta samu lafiya ta koma kamar yadda take ko ma fiye ma da yadda take saboda haka ina muku addu'ar ubangiji allah ya sa a je lafiya a dawo lafiya allah kuma ya sa shi ne silar da za mu fita daga cikin wannan matsala to shi kenan allah ya asiri na ji da abin da yake tafa da ku kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa na ce ku zauna ku kwana don in fahimci yaya abin yake to gaskiya wannan yarinya eh, wato wani lalata aka samu na mutane irin sihiri mutum ya kokari ya yi sihiri ya yi sammu to wannan sihiri aka yi mata kuma sihirin nan don sharri da lalata aka hada da aljan jinnu aka hada ta da shi isa kafata ta samu wannan shanyewar eh, wannan shine abin da ya faru abin da duk Allah ya sa na fahimta kenan sai dai ba wani abu ne da za ku tada hankalin ku ba Allah ubangiji shine saukar da cuta kuma shi saukar da maganinta da haka kada komai ita ya muku da hankali inda take baiwar Allah shi ma jinnin da aka haɗa ta da shi bawan Allah ne saboda haka dukkaninmu bayan Allah ne za mu roƙi Allah bakin iyawarmu cikin abin da ya ba da umarni ta koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da shi za mu yi amfani mu roƙi Allah ta hanyar da annabi alaihi salatu wasallam ya mana umarni in Allah da za ta warware in Allah ya yarda kuma za ka gama girau kamar bata taɓa yi ba za mu ba da abubuwan da za ta dinga ɗan amfani da shi kuma da wanda za ta dinga eh, karantawa ko a karanta mata zai ko da yaushe ta dinga zama da alwala ta dinga ƙoƙari kuma tana karanta suratul baqara in za ta iya idan kuma za ta abin nan ba a samu wanda zai dinga karanta mata suratul baqara a kullum a inda take to Allah ya saka to akramin kallah ba mu sani ba ko a iya sanin wanda ya abu ya Allah gafarta idan an ce me amfanin a san shi ai ba shi da amfani a san shi Allah dai za mu roƙa ya san mu ya san shi yau ya yi mana ya yayi mata ya yi ba daidai ba zai haɗu da abin da ya aikata duk mutumin da ya aikata abin da ransa yake so sai ya haɗu da abin da ransa baya so mun fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a kware kuwa saboda haka duk abin da ka shuka ka jira za ka girbi abinka in ma sha kiran wa in ma ka kura yawwa don haka babu komai farwa Allah ikonsa rama za a ba magana yawwa Allah ya ba mu hakuri amin Allah ya sauka to ban sani ba eh, na'am ko akwai ba ah, <laughs> Allah ne ke an gode an gode Allah ya eh, Allah ya zama gata amin Allah ya wuce gaba amin da son annabi amin amin Allah shi ne abin godiya ubangiji da iyawarsa shi ya cuta kuma ya saukan mata da magani wani kulle da'in dawa'un duk cuta tana da magani kaga Allah da ikonsa duk ɗawain yadda muka yi neman maganin nafisa ba a same shi anan ba sai a gombe kayan abin ba da ya ce magani eh wato ni gaba ki duk da dai ba a cire tsammani daga al'amarin Allah amma magana ta gaskiya yadda na ga jikin yarinyar nan ni na sare na saduda ban taɓa tunanin yarinyar nan za ta dawo cikin lahayyacinta ta samu sauƙin wannan ciwon ƙafa kamar yadda ta samu ba kai Allah mun gode ma kuma dole mu yaba wa malam ado <laughs> Allah sarki <clears throat> Hajiya ban ji kin ce komai ba kuma na ga alamun farin ciki ya bayyana a fuskar ki. Ai babu abin da zan ce sai dai in yi Allah godiya domin yau ba ni da duk wata damuwa saboda musamman samun lafiyar Nafisa na fi kowa farin ciki a kai kuma ina matuƙar farin ciki alhamdulillah Allah Ubangiji ya ƙara mata lafiya. Uh, ah, 'yata ba zan iya misalta farin cikin da nake ciki a yanzu ba ina godiya ga allah da ya bani lafiya sannan kuma ina godiya ga iyayena da suka jajirce lokacin da kowa ya guje ni su kuma suka neman suna tare da ni sarki ba komai ya nufisa a yanzu komai ya wuce alayi ku ci gaba da zama da nafisa ku ci gaba da riƙe nafisa sai ranar da wancan sakaran ɗan banzan shashashan da izo ya kawo mata takardarta domin aure ta ƙare da shi ba za ta sake ba asha asha haba haba alhaji haba alhaji yaya za ka riga irin wannan magana ya kamata baka sani cewa shi aure rai ne da shi kuma mu ɗinnan ba mu isa mu kashe shi ba lokacin da ajalinsa bai ba don haka kama daina wannan magana don Allah don annabi kuma sannan to yaya ma zai miki salim salim nan fa jininka ne ai mu ko dan karamcin da kai mana alaji ai har abada ko da aure yarinya nan ko faɗuwa ta yi ta mutu ina tabbatar maka da cewa ba za mu taɓa rubuwa da kai ba kai mana karamci a ba alaji don Allah ka daina wannan magana wallahi bai isa ba ƙarya yake yadda ya ƙi yadda da ita ya ƙi zama da ita da aure lokacin da ba ta da lafiya ƙarya yake ya zo ici moriyar lafiyarta ƙara salim ya rufe idanunsa ya nuna mana mu ba mu isa ba a kanta to ni abin da nake gani ku barta gidanta a gabanku sai ranar da Allah Ubangiji ya kawo mata nagari mai tsoron Allah wanda zai so ta dan Allah amma ba salim ba. Ni dai Alhaji ba zan gushe ina daɗa tunatar da kai al'amarin Ubangiji ba. Ya kamata mu yi hattara wajen yin shishigi akan abin da Allah shi ya kaddara shi. Ai da ba san za mu haɗu ba. Allah ya kaddara haɗuwar yaran nan har kuma Allah ya kaddara zumunci a tsakaninmu. to kuma yanzu alhaji sai a ce da hannunka wanda da kai kake daɗa ba mu haƙuri kake kwantar da hankalinmu kuma a ce yau kai ne za ka ruguza wannan aiki da kai alhaji ina roƙonka da girman Allah da soyayyar da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu rufe maganar nan idan ya zo ni za mu magana da shi alhaji haƙuri ya zama wajibi hakuri ya zama wajibi dole in yi shi amma fa yaron nan ya kita din yarinyar nan saboda ka kabbanni da shi in ja masa kunni yarinta ce da ƙuruciya wacce kuma na san na yi imanin a yanzu haka yana ne yana cikin da na sani da takaici kuma ko babu shakka ni na yi imanin duk inda salim yake yana nan cike da soyayyar nafisa kuma zai dawo ka yi haƙuri zan yi haƙuri amma dole sai na ja masa kunne tukuna duk da haka ka turo min shi nima mu tattauna to ka neme shi ya <laughs> wuce wani shekaru ɗaya ka neme shi ka neme shi da ɗan kai Assalamu alaikum. Ke? Me haka dama baki tafi ba? Ji wannan ce yarinyar fa. Ai dama na faɗa ma. Wannan yadda ka san ta fito daga zuri'an mayu. Dama na gaya ma ba inda za ta rana. To ya tsaya, saƙon nan baki gan shi wani wanda na aje miki a ɗakin ki? kai a zatanka haka kuran Allah ubangiji zai ka ba zai jarrabe ka kaga shi ubangiji Allah ya jarrabe ka da jarraba irin fiye da wacce yi wannan fisa Haƙiƙa ubangiji mabuwayi ne isasshe mai iko akan komai mai iko san da iso a ran da iso kuma akan wanda iso ba sakamako wai ba lalle sai a gidan lahira bane Allah ubangiji zai saka wanda aka zalunce shi tun daga gidan duniya Allah ubangiji yake fara bayar da sakamako dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana haslata ne ajilhum Allahu fid dunya al-zulmu wa walidaini manzon Allah yace ta'adu guda biyu Allah ubangiji yana gaggawar yin sakamakonsu a gidan duniya ba sai an je lahira ba shine zalunci kamar inda ka zalunci nafisa ƙoƙul dai da ƙin jin maganar iyaye da gaya maka na shata maka layi ka tsallake yanzu salim gaya mun me katsanta a cikin irin ta'adinka da ka aikata a baya na izgili da gaggawa a cikin al'amari tozaltar da maskiniya ka zauna kawai kana rewarka kana zaton allah ubangiji ba zai jarrabe ka da jarraba irin wacce jarrabe na fisa da ita ko kuma fiye da ita jarrabe ka ba irin wannan ta ishi kowa tsoron allah lokacin da kake lafiya kalau baka tausaya wa nafisa ba baka shiga alhini a cikin irin abin da isa ne ta ba kawai sai ka shiga tsangwama da musguna mata da wulakanta ta da gaba da irin lamarin da ubangiji ya hukunta a kanta yau ga shi irin abin da Allah ubangiji ya hukunta a kanta ya hukunta a kanka fiye da inda ya hukunta a kanta yakinin za ka yi duk wannan abin da ya same ka ina da masaniya zai same ka domin rayuwarka baka shuka ta a kyakkyawan girban da in ka tashi girba za ka girba alheri a cikinsa ba to hajja baraka ga halin da ɗanki yake a ciki fiye da irin halin da nafisa ta shiga cikinsa Allah Ubangiji a halin yanzu ya bata lafiya ta zama mai lafiya shi kuma ya ɗora masa rashin lafiya yanzu ya zaki ci hakika na aikata babban kuskure abu wanda zan mutu ina cike da nadama na iya wasan zuciya ta ba shi ta kai da ta baro <laughs> don Allah ku kira min Nafisa ku kira min Nafisa in nemi gafarar don Allah abba Salim mun aikata son zuciya daga ne hakai gashi nan kuma Allah ya nuna mana iyakacin ba mu je ko ina ba Allah ka yafe mana Allah mun tuba I Saniya, Allah baka lafiya. Insha Allah za ka samu lafiya za ka tashi. Wato Nafisa Salim yana cikin matsanancin hali. Da kin ga a halin da yake ciki abin a tausaya masa ne. Duk wanda ya gan shi ya san abin tausayi ne. Wato wani mummunan hatsari ya game da shi, wanda nan take sai da ƙafarsa ƙwaya ɗaya ta yanke fit ta fita ba wanda ya sama ina ta faɗa. Ɗayar kuwa sai da aka kai shi asibiti. A asibitin suka yanke ɗayar saboda ɗayar ma ta lalace ba wani aiki da za ta yi masa. kai duk abin da salim ya faru da shi shi ya jawo kanshi allah ya sauwaƙe amin wato duk abin da ka gani ya samu bawa gani ga wani ma ishi wani tsoron allah ya kamata sanin sai ya ɗauke shi a matsayin ƙaddara babu abin da za mu ce sai dai allah ya samu fi ƙarfin zuciyoyinmu salamu alaikum bismillah bismillah a'a lafiya lafiya zalunci abu ne mafi muni wanda ubangiji baya kyalewa ni da ɗana ya muna cikin bala'i komai namu ya ƙare garin neman masa magani ana cikin haka muka samu labarin nafisa ta samu lafiya shine na garzayo in zo in roƙe ku don allah ku yafe mana abin da muka yi muku bayan mun yi haka muka cika da farin ciki saboda buƙatar mu ta biya mun samu halin da nafisa take ciki duk da ta yi auren nan wata rana tsautsayi ya sa yasir ya shiga ban ɗaki tsautsayi ya sa shi ya faɗi ɓarin jikinsa ya shanye duk komai namu ya ƙare wajen neman magani wata uku muna fama da shi ba shakka duk abin da mutum ya shuka sai ya girba sharri ko alheri shi ma alhaji kabiru na san duk inda yake yana can yana fama shi ma yana samun nasa sakamako don allah don annabi ku yafe min nafisi yafe min hajiya don allah shi allah subhanahu wa ta'ala yana tare da bayinsa musamman waɗanda suka miƙa lamuransu gare shi ko musamman bayan shi waɗanda ba sa nufin 'yan uwansu bayi da shari salamatu na yi bakin cikin saɓan da muka samu a baya a matsayinmu na 'yan uwa amma na yafe miki na yafe muku allah ya ba shi lafiya <laughs> nafisa don allah ki yafe mana nafisa ki yafe mana na san ki ne ke ta bibiyan mu don Allah ki yafe mana. Na yafe muku umma, Allah ya yafe mana baki ɗaya. Amin na sa. Salim, shi yasa tuntuni nake gaya maka. Ka sallame ni, wallahi ba zan iya zama da kai ba. Ka sallame ni in je in auri lafiyayye. Ita kuma wadda ta zama dole sai ta zanna ta yi wahala da kai, ni ba zan iya ba. Haba Safina, bai kamata a ce dan kaddara ta afka mijinki ba, ki guje shi, ki yi haƙuri ki zauna. Wani bala'in za mu ji. Ke baki san wace ce Safina ba. to ni kaska ce rabu mai jini wannan tauyayyen nan naki zaki ce in zauna da shi baccin duk abin da yake da shi ya kare wurin magani kai kuma salim tun muna cikin mu uku ka sake ni in ba haka ba wallahi tallahi kotu za ta raba ni da kai ban yi mamakin wannan ƙatar da ta same ni ba saboda na san ni na janyo ta da hannuna da hannuna janyo ta safina amma har kin manta gatan da ne miki kin manta irin halaccin da ne miki safina hm? kai sanin halacci kai wani irin butulci ne ke baka yi wa nafisa ba bacin tema halacci ha ba safina dakata dakata malama ba son gulma da didi wannan musakin dan naki to bazan iya zama da shi ba idan har ba ki sa ya sake ni ba wallahi sai dai mu haɗu a kotu za ku bani takarda ta a can bana sa mutunci dole ne sai na zauna da shi ke ki zauna da shi ni ba zan iya wahala da shi ba Salim, Salim ita. sake ta Salim, ta kara gaba. <sighs> Safina, ki tafi, na sake ki, na sake ki Safina. <laughs> Na yi asarar matan kirki. na cuci kai ta fi nono fari dama haka nake so sai me daga wahalar ba zan iya ba ke da baki gajiya sai ki ci gaba da wahala da shi ni na gaji ba zan iya ba hmm, a kwana a tasha a zalimi yana da ƙarshe sarkin ya hana zalunci a koda yaushe idanuna suna cike da kunyar kallon fuskarki ta cike take da nadama nufisa na yi wa Allah butulci na mashi butulci ya babban kyauta ya bani ki a matsayin mata mutumiyar kirki mata ta gari amma na butulce mishi kashi yanzu kaddara ta same ni nima lokacin da ban yi zato ko tsammani ba Allah dan Allah kiyafe mu min mun ko zan sami sauki ko ubangiji zai bibi inda ina rahama ya gafarta min dukkanin abubuwan da na shi. don Allah don Allah ki hanyar mulki na yafe maka Allah ma da kanshi muna mishi laifi ya yafe mana na kuma na yafe maka Nafisa. Allah ki yafe mu ne ni ba na azabtar da ke yanzu gashi abin ba ya dawo kanmu don Allah ki yi magana mana tuntuni na yafe muku domin ubangiji ma muna mishi laifi yafe mana Salim. wannan shi ne mijin da zan aura Rike gaskiya rikice riba ke bara hasashe ke dai kula da mijin ke dukkanin haƙin ki sauke gurguwa gurguwa tuna da ranar ya fara sannan haƙorin kiɗin nan mafitar kike nan nasarar kina nan dukkanin abin da ke faruwa jarabar sa na san sakamakon kina nan burguwa hmm, a kwana a tashi a zalimi sarkin ya hana zalunci a koda yaushe a kwana a tashi karya ai sai ta disashe rike gaskiya rikice riba ke bara hasashe ke dai kula da mijin ke dukkanin haƙin ki sauke gurguwa